بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إغاغدا دفين زباشو من لتافي وشكوان نغير الحق المبين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم alhadithu sabi'a ashra hadisi ya gwe gibe gube ci an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga ba abu hurairata so ci ube bayuyi wuga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي سكونا كي تشي بامين شافيا ناغم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم la ya da kulul jannata annabi ga zanna alwa aljanna zuwa man la ya manu jaruhu bawa iqahu ga yi zandoro na jaruhu kimile tsogunci jaruhu makwabci la ya manu ufa gande bawa iqahu ya na. a da ya ga wai limi tsogun za umai lagun so makwabci wai emile tsogunci wai kawai to miya yau emi gargajiyo mina ya gi gungwa ya manci ja wani ɗore ka na yawanci na makwabci da jige makwabci dai ya di tuba zan waje amma makwabci ya di da zan da gambo har da fi fata yin da ya yi ba waje ga waje na to za doro na zai kata utsu yawa na fobe goma yana ko ya mi utsu yawa na buwa na gabo da jibo rijo kolin jami'ai wai bai dami ugwagan har ugwagani awa magwaga abịa ebe ya baja da nabu wajen dina ya makwabci a fayin gbabe yi fata na zandoro ga ji jolo makwabci na shifo bai damu waya na anabi ga zanna lawa da su bai kya ci ne ya gugwa ga haki makwabci gugwa kasar wani bawa iko ga yi shiruru ya fahimta ko ya gun iri iri wala na tsuyi na wala na ya gami ko ni ni kawai ni makwabci wazan kwata inda yi sifa wanja alhadisu samina ashara hadisiyan ya shidi gubaci samina wayewa ji samina iba kaida nawo daga salisa ashara rabia ashara daga hadisu salisu ma iba kaida nawo a gan zanna cibici an anas bin malik radiyallahu anhu daga ba anas ya ge malik su be bayuyu qala muga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci na kike yin soci bi amin shafiya na ga la tabaghadu daga be doji ma allah akbar wala tahasadu daga la yagma de doji ma. wala ta dabaru ya ga jazumata doshi mare ngelewa ne ufe jazumata ngelewa ne ufe ce masu miya annabi ga ya gaji man wale su ya ta waje kan wani ya fe ikhwanan ya gishi wa kunu ya fe ikhwanan ya gidoshi ibadallah na je wuji tocinan ya fe wuji sokoji na shi ya giya doji na gole na da kelo ke ta fi wuji soko yau wuji soko na yi bai ne wani ikifi ikili fe kendo na yagi guba ya ja fefe da kauna alkhairi ya doji na muna da ga yagi wadannan gole ya ga wa wube alkhairi to a ce a ga wa ga yi musulmi ji titikin mu ya fe wuji sokoji na ja fe ya doji na رواه ko muslim الحديث التاسع عشر حديثيا عشرين نتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من دور فيض إيمان جبتوت واليوم الآخر بفيض بينه فلا يؤذي جاره وقال لهم emile sogun ciwuma nga lagun to makwab ciwuma wuce ikeni emile sogun shiga yi wa man